هو إن الكلم نصب وصب أذى لغلبه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، وإن كلمة من عن حديث إن مدرسة كسوى ما يصيب المسلمة من نسب ولا وصب ولا هم ولا غم wala azan hatta shauka tu shaquha illa kafara Allah biha kad'a" khatayahu duk abin da ya samu musulmi na masifa ubangiji ta'ala zai kankare masa zunubai da sauransa har kayan da zai kasa sai ka misali ya ce min nasabi nasab ne wahala sai abu ka sha wahala cikin ka ji shi ake cewa nasabin? kamar da ya zo da kallafina min safari na haza wala wasabin wasabin kuma shine ciwo sun ce alwasabu shine shiddatul waj'i wato ba wai rashin lafiya ake nufi irin zazzabi ko a'a radadin zazzabin ko radadin ciwon kai ko radadin wani ciwon ka mai tsanani shine wasab wato zafin da kake shine alwaja kenan to waja mai tsanani shine zafin da kake ji na wani ciwon ka shi ake cewa wasabin sai kuma wala gabbi ya ce ko ala azan azan cutarwa wani ya cutar da kai ko mutum ko wani abu daban ko wata dabba ko wani abu ya soke ka ko allura ko kwalba ko mai ne na cutarwa shi ma akwai lada zai zama ka fara zurban ka haka nan mai gamme ko mu bakin ciki ake nufi amma bakin ciki ana nufi mai shaƙe mutum domin bakin ciki yana da sunaye a hadisi ma akwai hammu hammun bakin ciki ne na wani abu wanda bai faru da kai ba kana tsoron zai faru kamar ka hango wata asara ka hango wata asara za ta tinkare ka ko ni rashin lafiya ko ta musiba wannan shine hammu ko ni abu za ka rasa shi to wannan damuwar da kake shigan wannan bacin shine hammu abu ne bai faru ba amma kana tsoron zai faru hankalin ya tashi to shi yake cewa hammu shi ma bakin ciki ake fassara shi akwai kuma hotunun shi bakin cikin da ya faru kenan ya riga ya faru zan wahuzun shi ne yake karkasuwa akwai kanmu wato shi ne baƙi ciki mai shaƙe mutum mai tsanani ya ke cewa ainihin wato kanmu akwai karbon mutum ciki mai sa mutum cikin kunci eh, ga shi duk sunan su baƙin ciki amma kuma daban-daban ne akwai basu shi ma baƙin ciki ne wani haɗa su a baiki da yake za kun tafi hammin wa gammin wa karbatin lahi ta jumiyar hannu ta kaga kowanne daban-daban ne kenan wannan bakin ciki abin da bai faru ba wannan bakin ciki abin da ya faru amma mai tsanani wannan mai kunci da makamancin wani na'am malam wannan kuma yake cewa Allah ya gabata wa malam ya kara masa daukaka ya kara wa malam girma da arziki sai ya tafi guda ɗaya daga cikinsu daga baya sai ya bayyana guda ɗayan tana da ciki wanda ya sake ta shi kuma ya sake ta yana neman wata yana so ya kara aure malam nan me zai yi ya cika ta mata sakin ta gaba ɗaya ya aurensa ko kuma ya bari sai bayan ta aiki. Me mai da tambayan? Yana da mata hudu ya mm. sake ɗaya mm. bayan ya sake ta sai ya ji a shi tana da ciki. Mm. wanda ya saka to shi kuma ya fara neman aure to ya ce yanzu ya zai yi ƙara mata saki ya zama take uku ne ya yi aurensa ko sai ya jira ta ta haihu hmm. kafin nan ya yi auren da zai ya fasa auren wacce ya yi haƙuri ya bai da wannan matan ya ci gaba da zama da ita tunda Allah ya sa akwai juna biyu Allah ya azurta su wannan arziki ne Kuma na ka sai ka yi haƙuri ka mai da ita ku ci gaba da zama tunda Allah ya sa ku yi zuriya saboda ɗanka ya tashi ya samu uwarsa a gidanka wannan ya fi masa daɗi in ka ka ta abin da ka kyauta ta wani ba ka gaba ran ba ka fata wanka je ka ka ka ƙara kan matan ka nufa wani wata ba malam wani ya ce limami ne ya yi sallame a salatin janaza cikin kafara na uku hmm. Ya yi mamu za su wato wannan matsala kamar hukunci ne da ya koya amma alhamdulillah yanzu ana yaɗa shi har ya ga mana an sani shine wanda ya yake da auren mata hudu in ya sake ɗaya fa sake raja'i sake sai ko na biyu ba dama ya ƙara wata matan shi ma sai ya idda da za a tambaye ka yaushe namiji yake idda sai ka ce shine in yana da mata hudu ya sake guda ɗaya a cikinsu ya sake guda ɗaya a cikinsu kuma yana son zai yi aure tashi sai ko biyu wannan sai ya idda shi ma tare za su yi idda sai da ta gama jini na uku sannan shi ma zai yi aure kamar yadda ita ma ba za ta yi aure ba sai ta yi sai ta idda ko wasu a shekarun ba wasu sun yi ta kwaba ana ta kwaba a irin waɗannan abubuwan sai zama mutum ya aure mata mata ta biyar bai sani ba saboda matanka ta hukun nan ta hudu cikin hudun wanda ka sake ko duk matan da ka sake ta sake rage sake na ɗaya ko biyu Kuma in ka mutu kan ta gama idda za ta gaje ka kuma za ta maka ta kaba to idan har ka mutu kuma sai ka karo wata mata sai ka mutu yanzu mata biyar za su yi gado ne mata biyar ba sa gado za ka kaɗa wannan aure da kai na biyar kuskure ne ba matar ka bane kwanan nan ya faru wani ya min fatawa bai bai na ga bai kai wata ɗaya shi wani bai san da hukuncin ba sai ya je aure mata ta biyar ne kuma sai ya zo ya rasu yanzu waye zai gado wanda zai gado ita wannan din in dai bata gama idda ba ita ce za ta yi gado ko za ka wancan ba matarsa ba ne ba ya auri mata ta biyar dole ma a rabu ita kawai ko ta kaba ma bai kamata ba wanda tana ta shiga da don ba a mata biyar a shari'a musulunci to za ka dole sai ya yi inda shi ma kafin ya aure to shi yasa wannan yanzu ya saki mata shi ya dauka jini uku za a yi ya fara neman aure lallaba ya aure wancan kuma sai aka ce ta da ciki da suna ta da ciki yanzu kaga idan wata tara zai yi kenan ko wata tara kamar yadda sai ta haihu tukunna kawai da ta gano yanzu zai daɗe da aure wancan ba ko ka ba ko ka dawo da wacce din ku cigaba zama ka fasa wacce ko ka jira wata tara in za ta iya jiran ka jira wata tara kafin ku yaura yana jiran shekara ɗaya ko biyu ma yawa amma dai ka ga magana cewa wai ka ƙara wacce kaki sai ba daidai ba ne wannan na idan saki uku ka sake ta kuma wannan za ka iya yi domin dama ba wani alaka in mutum rasuwa kai ma ba za ta gaje ka kuma ba za ta yi ta kama ba ko za ka yi saki uku ne yana iya karawa kai wane ne tambayar da na yi limami ne sallan eh, yana sallan jana'iza sai kafara ko ya sallan ya ma mu za su yi sai su ce subhanallahi subhanallahi kaga zai gane cewa akwai sauran kabbara ya sai ya din ɗayan ya cika ta wudu sai ya sallame amma babu kabji babu baji saboda sallan jana'iza ba ruwa to kabji da baji ba amma dai wajibi ne a samu kabbarori guda uku rukuni kabara uku baya yi amma hudu yana yi biyar na yi bakwai na yi amma za ka yi kabara guda uku ka bari ba na malam wannan yake cewa eh, shin malam kafin a karanta tambaya idan an masu bayanan layin da ya gane ba ko kuna ne sai a za ku yi sai zama kan ku sallame ku ku ƙara ke kabara kashe su ba Allah bai gane ba ko ruwa kana ne sai in ka faɗa ma ba za a ji ba amma kana da yaqinin limamin da kabbara uku ya sallame ko kai mai bakon sallaman ka kara cewa Allahu akbar sai ka sallame kaga duk wanda ya kashe sallan jana'izan sa ta cika kaliman ne ta samu matsala kuma in Allah ya gawa ba za ta samu matsala ba insha Allah malam wannan yake cewa shin malam jinyan mace kam a wuyan mijinta yake ko a wuyan iyayenta to kaga abun ya zama abun mamaki ko amma ba abun mamaki ba ne ga wanda ya karanta risala ibn abi zai alqirawa ne a cikin risala ya kawo yace idan matar mutum ba ta da lafiya ba wajibi ne ya jinya ta ba ina na ana karanta shi a zaune. kuma sai abun mamaki ne daga wani ya zo ya bada wannan fatawan kuma sai da ya mata kawai da lafiya akan iyayenta ne kuma kuskure ne hakan kuskure inda yake shi ya gina ne a bisa al'adar garin su ila can andalus haka ake yi a burrawa abin nan eh, a tunis nake son in ce shi dan tunis ne kirawan gari ne a tunis to da haka al'adan garin su in mace ba ta da lafiya mata mutum ba lafiya iyayenta da suke ta ba ita wani to da haka akan haka aka gina in ka in ka yi ta ka kin ta to sai gina hukuncin akan wannan al'adan to zai kamin da kuma sai yawo ya shiga duniya ko ina amma kaga a al'adar mu da wasu garuruwa ba haka ba idan aka aura maka yarinya wajibin ka ka ciyar da ita ka ba ta wurin zama ka fatar da ita sannan ka mata magani wannan ya zama dole ka ne saboda mai al'ada haka ne kuma ba dole lokacin da aka zo baka yarinya sai an shirɗanta maka wannan ba kamar yadda ba za a shirɗanta maka ka kama gida dawa ko kuma ka ta tufafi ba haka nan ba za a shirɗanta maka kai jinyanta ba kuma dukkanin su wajibi ne dole kai jinyan saboda mai saboda ko urfan kal di shar'a kamar ma an shirɗanta shi to mu a wurin mu yanzu sharadi ne tunda al'ada ta gudana ana haka kuma ka kaddara yau da zaka zo ka nemi yar mutum sai ya zo ya baka yarinya sai ka ce to amma fa ni akwai sharadi ka bani yarka zan aure ta amma fa da sharadin in ba ta da lafiya kai za ka yi jinyanta Allah zai baka ai ma hukunci ma za a ce maka ita ma ta da hankali ba za ta aure ka ba kuma ga gadar yanzu ka auri mace al'adar mu ka auri yarinya shi nan sai rashin lafiya ya same ta ya same ta sai ka tattara ta sai ka kai wa surkin ka kaje gidan ka ce to baba ga yar ka nan ba ta da lafiya a yi jinya da yi ta ke lafiya ai ka ka ka ji a rubu ne ma ce to tun da haka ba za ta yi ba to dama ka ɗauka wa kanka wajibi ne za ka yi jinyar mata to za ka dole ka ne kai kuma in baka yi jinyar ta ba a zalimi ne kai kuma baka cancanci a baka a baka aurewa kai ko sakaci yau mutum yake wajen jinyar iyalinsa idan ya zo zai ƙara aure aka ce a yi bincike ya zama sa da iyali sai aka ce ka a yi wannan mutumin matsalansa kawai idan matarsa ba ta da lafiya bai damu da jinyarsa ba zan ka da hankali za ka za ka bashi ko yana ba ta ci da sha in ka shiga lalura shi ne ba ruwanka da ita sai an mata magani ai lafiya lokacin da za ta amfane ka nan ne ta sannan ne ta zama matarka. ka lokacin da take shan wahala ko ba matar ka wani ina so ta ko nan wannan karatun ko ka karanta shi a wani littafi ya gina ne a can al'adan mutanen gari shi yasa ba a ɗauko fatawoyin al'adan wani gari a zuwa bada da fatawan al'adan wani gari yanzu akwai fatawai a littattafin malamin abin nan saudiya fatawar lajinar da'ima da isa za ga akwai fatawai diwa da suka ba da su a bisa sun gina bisa al'adan saudiya kila ga wasu malamai sun je sun karanta wannan fatawa sai suna bada ita al'adan najeriya kuma al'adan najeriya ta saba wa Al'adan saudiya sai su bada fatawan a najeriya to wannan kuskure ne rashin sanin ilimi to da ka a al'adan ku za a gina fatawa shi yasa wanda ya fi cancanta ya ba da fatawa a gari ko a ƙasa ɗan ƙasan in ya san abu nan matuƙar abun a al'ada aka gina shi amma abu ne ɗan ibada da tauhidi wannan duk duniya iri ɗaya ne al'ada ba sai ta canja shi ba wannan fatawan kowane malami fatawa ne amma duk abun da yake na al'ada ne to mutane garin su za su ba da fatawan wannan wannan abu ko za ka ba za ka dinga ɗauko wasu hujjoji daga malamin duniya ka zo kana kafawa akan abun da al'ada ne na garin ku kawai ko ƙasar ku kawai ba in ka ka nuna jahilci a fili ko da kana da awakai malami ne a wannan babin dai kan baka da ilimi a cikin Allah Allah wannan yake cewa Allah ya kara malam lafiya yace don Allah malam a warware min wannan matsala. shi waya yake sayarwa yake akwai wani kamfani ana ce musu easy buy idan mutum ya zo yana son waya to su za su zo su saya masa za su zo su sayi wayan din kamar wayan dubu ɗari sai a sai shi ya kuɗin wayan cikin wata uku shi kuma mai sai da wayan za a ba shi dubu ɗarin sa sai ya tafi dubu ashirin din nan da aka ƙara su da ake biyan su kuɗin su su ne za su fa'idanta da wannan dubu ashirin din ya ce malam hakan da nan yana taimaka ma riba bari mu ƙara fito da tambayar asiri a fasan gaba a ƙarami wanda bai fito ba mutum ne zo sayan waya bashi bai da kuɗi shi kuma mai shagon ba zai bashi bashin waya ba amma akwai wani kamfani idan kana son waya sai su sayi waya su kuɗi a hannu a wajen mai shagon kai kuma sai su sayar maka ita bashi su ƙara maka dubu ashirin misali kai kuma sai ka dinga biyan su a hankali ya halatta ko bai halatta akwai inda yake halatta akwai inda bai halatta ba idan ya zamana da ka zo ka nuna wayan da kake so sun sayi wayan sun karɓa sun mallake ta kafin su sayar maka ku yi ciniki to wannan halal ne sun fiye ta dubu ɗari misali waya ta zama tasu sun biya mai waya sai kuma sai ku zo ku yi ciniki ko dubu ɗari da hamsin ka sai ta halal ne domin ta zama tasu a yanzu sai su yi wannan cinikin da kai in an yi sai ka dinga biya a hankali wannan halal ne wanda ya sai ka yana da dama ya fi da shi bashi ya masa tsada don riba ne ba ta yawa amma idan ka zo ka nuna kayan da ba nasa ba sai zai sayar maka shi dubu ɗari da ashirin bashi ko ya sai da abin da bai mallaka ko da haka idan ya sayar sai ka bi dubu ɗari da ashirin ka sai ba wata dubu ɗari to kayan sa idan ya sayar ba na sa ne ba zan ma ce wala bi ma ne ta indaka kar ka sai da abin da baka mallaka ba a bisa wai yanzu yanzu kuma ka zo ka mallake shi ko da daga baya zai saya ko daga baya zai saya a wurin wannan ba zai sai da abin da bai riga ya saya ba ko da haka sai dai ya saya sannan ya ya biyar maka cinikin ba za ku yi ba sai ya saya in haka ne halalli ne amma yin haka ne kawai za ku yi ciniki shi ne abu masu ba ku yi ne a lokacin ya siya ya sayar masa wannan ya yi kawo da hadisin mazalar kamar yake ta wala ta bi malai ta indaka har ka sai da abin da baka mallaka ba hakim bin hizab yace ya rasulullahi ni dan kasuwa ne akan zo customer su nemi ka a na. sai zama ba ni da shi sai in sayarwa mutum sai in zagaya in je in siya a wani wuri yace ka yi haka wala ta bi malai ka kar ka sai da abin da baka mallaka ba na'am da wannan yake cewa yana yi maka fatan alkhairi Allah ya kara malam lafiya ya yi wa zuriyar malam albarka ya ce malam akwai kaya ne da ya saya an kawo kayan ana sai da shi a aunawa kilo to sai ya auna kilo 280 ya kawo wajen mai gidansa kuma aka auna sai ya kai wajen kilo 700 yake cewa amma daman scaling mai gidan nasa yana da rikici haka amma su da suka auna a haka sai suka ɗau kuɗi suka biya shi a matsayin ya kawo kaya ce malam wannan riban da na ci ya halatta to ta zai halatta da ta san sikeli yana da rikici kai ka san abin da ka auno kilo kaza an zo kuma sikeli mai rikici dari biyu da wani abu ya nuna dari bakwai ma lalla ba farawa ne wannan ba idan dari biyu da hamsin ne sai nuna dari biyu da hamsin da biyu kaga wannan hankali zai iya cewa akwai dan bambancin sikeli ne wannan ba za a ce wani abu ba amma abu ya ninka har ya kara kuma ka tafi daga kuma ka san rikici ne rikici ne na sikeli kaga wannan inji ne bukata ne kawai ko za ka baya halatta haramun ne kace ka tafi kuɗi abin da ya wajaba ka gaya masa kace kai ina ganin fa akwai dan rikici a sikelin ka ni fa kilo kaza ne na auna ya za a iya zama kaza ka ka fata kace shi sai ce to a dauko wani kilo din a zuwa auna sai a dauko wani sikelin a zuwa a gwada shikenan kaga duk ka take nema kina za mu je ya kirga kuɗi ne kuɗi ciniki da shi dubu goma sai girga kuɗi ba ka sai ka girga ka da dubu goma sha biyu kuma ka sauke a kun ka ka ce ai ya ce maka dubu goma ne don ya ce ga dubu goma ka ka ga amma ha'inci ne kai sai ka ce a kuɗi na akwai oba fa dubu sha biyu ne amma bari ƙara girga sai ku ƙara girgawa tare shi kenan kenan sai ka bayar masa da dubu biyunsa wannan shi ne amana amma ha'inci ko ka cuci mai saye ko mai sayarwa wannan ha'inci ne kuma Allah bai zai albarka a kasuwancin ka ba kwata-kwata domin albayyani bil khiyari ma ne ta fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi baytihima wa in katama wa in kazaba wa katama muhikat barakatu baytihima wannan su ce yan kasuwa biyu mai tsaya da mai tsayawa in sun yi gaskiya suka bayyanar da gaskiya a cikin al'amarin kayan su na sayarwa Allah zai sa albarka a ciki idan suka yi ƙarya suka koye wani abu to Allah zai shafe albarka Ilo ɗari biyu da wani abu kai ka ka boye an ya nuna ɗari bakwai da wani abu kaga akwai ha'inci a ciki kuma akwai karya kula da kuɗi sai mai tambaya na gaba yake cewa malam shi idan ladan ya gama ta da ikama a ƙarshe za ka ji mamu sun zai ce la ilaha illallah sai ka ji mamu sun ce muhammadu rasulullah ake haka ya halatta su na gudun kiran sallah lafuza ne na zikiri kuma da yusa ta'abbadu biha ana bauta wa Allah da su wanda su ake cewa al'alfazul muta'abbadu biha lafuzan zikiri da addu'o'i duk inda aka ce kaza za ka yi to iya wannan abin za ka yi ba za ka tsara ba kiran sallah tun daga Allahu akbar har la ilaha illallah manzon sama ne ya koyo kuma haka ake kiran sallah idan aka ce la ilaha illallah shi ne nan ka kama kiran sallah amma ka ƙara da cewa muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda ya kamata ya ƙarisa wannan kuma bai ƙarisa ba bayan a can ba ka yi ashadu abin nan ashadu Allah ya lalla ayi ashadu anna muhammadu rasulullah wannan shi ya so so da haka ba za ka ƙara kiran sallan ba sannan mai kwaikwayon kiran sallan aka ce kwaikwayi iza azzana mu'azzinu fa qulu misla ma yaqul idan mai kira sallah ne kira sallah ku faɗi yanda yake faɗa iya abin da yake faɗa shi zaka faɗa sai dai wajen hayya ala sallah ya ala sallah wannan ake kace la hawla wala quwwata illa billah amma a ƙarshen ya ce la ilaha illa Allah fa kai ma la ilaha illa Allah zaka ce baraka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda bai gane ilimin ba to ya zaka ce ba za a ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duk bidiya ba za su fahimci wannan ba ko ne wanda ya ga abin wani wani a masallaci da ya karantar da wannan wani limami ne kwanan da ya zo yana gaya wani da ya zo karantar da da kiran sallan sai ya hada hadda muhammadu rasulullah shi limamin zai tashi sai da babu wannan alafuzan kiran sallan kawai suka tashi kawai da baki mazan Allah wani daga nan ya kaurace wa masallacin bai dawo haka wannan jahilci yana damu manzala ta sama ne karantar da abun iya inda ya tsaya ka tsaya idan ka ce la illallahu akwai abin da ake son kai Shi shine Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan al-fiyyat wa tatul fadila wa qaf maqam al-mahmud alladhi nan shikenan da manzon Allah ya ce kai kai sai ka masa salati sai kai addu'in ka wanda kake so amma ba ka cin gyaran manzala ta sama ce ga abin da za a yi kai kuma ka zo ka ka zo ka tsara iya abin da aka ce a yi shi za a yi wanda aka ce ka kwaikwaya kuma abin da aka ce a yi ne ba za ka tsara ba wannan shi ne shari'a ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai malam mutum da ya zo siyan kaya a kasuwa sai ya ce wannan abun nawa ne sai mai kayan ya ce dubu goma shi kuma bai ji abun da aka faɗa sosai ba sai ya ce mai kayan ka sayar min dubu sha ɗaya mm-hmm. sai ya ce na sayar maka ya wannan ina ma da a ce dubu talatin ya ce ai wannan Allah ne koro maka arziki nawa kayan hanyar dubu goma na saya dubu sha ɗaya shi kenan ka ƙara bi ma kenan akan yadda akan yadda na wannan akan yadda nake sayarwa na biya dubu ashirin ka da akwai bambanci akwai bambancin da kayan nan dubu goma ne na saya dubu goma sannan na baka dubu sha ɗaya kaga wannan ka haifi ne dubu ɗaya amma mai saye da bakinsa ya ce na saya dubu sha ɗaya a sai kuskure kai da dubu sha biyar ma kake masa da zai ce maka ya saya dubu goma sha hudu don ta Allah ne koro maka Aiki al-ijab wal qabul shine na siya na siyar ijab wal na aure na aura maka na karba amma duk abin da za a yi na muqaddima kafin a zo wannan ko ba a cikin siga na aure ko na kulla ko na kulla za ka zo wajen ba da mata kawai sai waye waye wakilin miji wani ne na aura wa wani wance sai ce na karba masa shi ba sai ya ce ina nema wa wani auren wance ba kamar yadda muke yi na wa ne wance sannan kuma na taɓa masa kaga wannan ba shi ne alhijab wal an ƙara wani abu ne shine talab kaga an yi talab an yi ijab an yi kabul haka nan ciniki ba sai na ce maka ka siya kaza ba sai ka ce na siya kaza ka ce na siyar maka kaga an yi ƙarin talab kenan in na ce kaza ne ina neman ka siya ne amma asalin ƙulla ciniki na siya na siya dubu goma ne shi kuma sai kila ya ji kamar ka ce dubu goma sha biyu ne ko ashirin ma kafa sai ce na saya dubu wancan salam ne yanzu kila ciniki zai fara daga maganar da mai sai zai na saya dubu sha ɗaya an samu ijiyar sunan wannan tabbatar da ga abin da zan saya na sayar masa an samu kabul wannan abu biyu su ne a cikin littafin shari'a Kada ka haka yi na ce maka dubu goma sai ka ce min na saya dubu ɗari wallahi cewa zai kawo kuɗi Allah ne horo min aziz. kuma kuma kai ka tabbatar cewa ka saya ni na ce na ne. na sayar maka shi nan in zan zo in farar da wani arziki da Allah ya koro min in ga da yana wani abun nan ba dan kasuwa bane wannan a ba dan kasuwa bane kawai da aka ka karbi dubu sha ɗayan ta Allah ne goro maka arziki kuma halal malak da bakin sa ne ya ya sha ɗayan bai ji abin da ka faɗa na farko ba ne Allah ne taimake ka da bai ji ba dan ba dole sai ka faɗa ba sai Allah ya taimake ka bai ji ba sai faɗi shi nasa yanzu ne aka fara ciniki faɗan da yayin nan yanzu ne aka fara ciniki yace ya ya sha ɗaya ka ce na sayar shi kenan a wani magana albarka yi in ka ga dama kuma za ka iya cewa ah, a ka biya dai sha biyar eh in ta iya kasuwa don tsoron kar bari ko kare ta da wannan ya daga ta yi farko ya sayar ta yi dubu goma ya ce sha ya ja ah, ka biya dai dubu sha biyar a ah, ka sayar mu ne to ka sayar sha biyu shi nan ka gala a ƙara taimakon ka sai ka ba sai kuma ya dage sha ɗaya to ba damuwa ba da sha ɗaya wannan shine iya kasuwa kenan wanda bai iya ba sai a dubu goma na taimaka ma ina <laughs> ka da malam wannan yake cewa hmm. mutum zai iya yin sallah da busasshen mani a jikinsa don ya ji akwai hadisin da aka ce na na aisha tana kan kare eh, busasshen mani a cikin tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah kuma ko kula ta bai yi ba sannan ya ce a gefen mazi ba shi ma za a iya yin sallah da shi a cikin bari kawo hujja kafin na amsa wannan tambaya ko ne zai kuma yi shawarar da ya wani ko aya ko hadisi ke kawo ko ne ya tambaya ne wani ta zan yi mito social media nan ta ya bu a nagin ma na wata fata wani ce to ai ma ne bai kawo aya ko hadisi to a san zuciya ne ake fatawa maza zuwa ya ce da unna inda na fa inna ba ku umi min ba'd bar mutane cikin rafana su Allah yana azurta shashi da shashi sai aka ce mutumin ƙauye. kar ya zame wa mutumin birni dillali in ba sa shi mutumin birni kar ya zame wa mutumin kauye dillali in ba sa shi ba idan shike ne ya zo zai sayar shi bai san farashin kasuwa ba ya zo sai da kayansa da arha to Allah ne koro wa mutanen birni arziki sai su siya da arha su kuma su sayar da mai lada to kai idan ka zo ka ce a ba baka sa harkar kasuwa na bari in sayar maka da kayansa to haramun ka aikata a bashi cikin rafkanuwan nasa shi wacce ya samu haka ne an zo mai sayarwa in ya zo siya mai siya ya zo siya shi bai sa harkar kasuwa ba domin wancan satin kayan dubu ɗari ɗari ne yanzu kuma a sai ya sauka dubu sittin sittin bai sani ba ina zuwa kawai ya ce dubu ke sai sai kake kawo kuɗi kar kuma wani zai ce ha kai hanyar ya sauka ba kar ka je kawo a ya nema ne in ya nemi wannan bayanin sai ne kar ka farar wa mutane arzikin to ne ku bar mutane cikin rafkanuwansu Allah yana azurta shaki da shaki? shi ɗan kasuwa fatansa fatansa ya zama kwastoman da zai zo su yin kayan a bai san farashin kaya ba shi abin da kake fata kawai da haka ka buji hancin sa yadda kake so amma ya riga ya sani ya ce a wasu wurare yana da labarin ka to zai zama daro za a sha wahala wajen ciniki da shi ɗan kasuwa bai zai ta wannan shi kuma kasuwanci an gina shi akan mukayata ne mukayata shine wayo kai kana son kayan ka yi daraja shi ko yana son naka yi arha kai kana son ka sayar da tsada shi ko yana son ya sayar da arha ya saya da arha to haka za a yi ta buga kuma an yadda da wannan a kasuwanci zuwa ga bara ka zo kana ta fadakar da mutane ka ce to karku je bayan ga dole zai shiga kasuwa ka ce kai ka bai da sauki fa yanzu ba ya dawo ka sani da ba karku ta buya ce ku tunne ne wanda yana bukata a kama shi a da ladabi a ladabtar da shi domin yana cutar da yan kasuwa yana cutar da yan kasuwa saboda haka kamar mutane cikin rafkanan su Allah yana azurta shaji da shashi da bayan wani bai rafa da bata za ka kai kuɗi za ka yi ci riba yanzu wanda ka zo sayan kaza ya zo sayan kayanka ya san ka ci riban dubu biyar ina da kike ba kai ta ba abin dubu goma ka ci dubu biyar sai ce ɗari biyar zai baka amma Allah ya ce bake ka bai sani ba ka ci dubu biyar din shi tafi na murna ya samu arha ko kana murna ka bugi hancinsa babu wani matsala ne ne tambayar mani a tufafi a jikin tufafi mutum zai iya sallah da shi zai iya yi saboda mani ba na jasa ba ne dalilai da yawa sun nuna ba na jasa ba ne duk da wasu malamin sun tafi na jasa ne saboda aiki ta ce tana wanke shi a jikin rigar maza da ta sanarwa amma dalilai suna nuna wanke na tsafta ne kawai kamar kaki ne ko majina da zuba a jikinka akwai hadisi abdullahi bin abbas wadda wasu na cewa mawqufi ne shi ya magana suna cewa magana ce ta manzala ta suna an zo an tambaye shi me hukuncin mani sai ta inna ma huwa bi manzilatil mukhati shi mani kamar ma'ina ne ba haka so dai a ganshi a ka ba amma kai sallah da shi kuma sallan ka tayi sannan wannan yana nuna mani ba najasa ba ne shi kuma hadisin Aisha da take tana kankare mani a jikin rigar manzala ta sama kuma yaje sallah haka wannan shekin da najasa ne sai ruwa ruwa kankarewa ba ya tsaftace najasa sai dai ta wanke da ruwa kuma za su aje ya sallah a haka a ga nuna mani ba ba najasa ba ne shi sa ne sai wa zahirul shafi al-maniyu bi annahu salla bihi an-nabi mani mai tsarki ne a wajen imamu shafi saboda manzo Allah ya sallah da mani a cikin rigansa wani ne wannan karatun nan ma wani ya tashi ai wannan ba daidai bane sai kwanan nan ma na ga wani ya kosti wani wani wai za a kai karanta ya zagi manzon Allah sallallahu daga cikin dalilin ya fadi guda hudu ne na ƙarshen shine ya ce manzon Allah ya yi sallah da mani a cikin rigansa to da ga za ka yi karansa cewa ya zagi manzon Allah ka duba jahilci ma Aisha ne ta faɗa ma ingantaccen hadisi sannan kai da ka ɗauki mani na najisa ne kai ne ka samu matsala domin me ubangiji Ala ya halitti mutane da mani har annabawa kuma yake wala karramna bani adam mun daraja kan adam yanzu kai za ka da ka ce annabawa da najasa aka halice su tun da gamani aka halice su in ba annabi adam ba za ka sai ka ce da najasa aka halitta annabawa kowane annabi yana da baba da uwa baba da uwa za ka da mani mani namiji da mace ne suka hannu in banda annabi adam hawa wa annabi isa ba a yi wannan ba amma to in ka yi imani da wannan cewa ana halittar mutane da mani namiji da mani mace ya kharuju min bayna sujud wa tara'ib kuma sai ka ce mani na jaza ne saboda haka kai ka ce mazala da mani aka halitta shi kaga kai ka danganta masa mai jaza tun da ka tafi jaza ne shi ko wanda ya ce mazala mani ba na jaza ba ne mazala ta salama da mai yana sallah da mani a sa amma da ba jaza ba ne duk kai kuma ka zo ka ce wai shi ya zagi mazala ta salama wani wanda irin jahilci ne bai yadda ma jaza ba ne ballantana nama ya zama kazanta amma hadisai ne aisha ne ta faɗa fassara ko yau bala'i ya shigo wa mutane fitina wai hadisin manzo Allah sama da in ka fasara su sai kuma a ce kai ka faɗi magana kuma a muna a na magana a ce ai baka manzo Allah na dabi ba ko ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane da ba addini ne a gaban su ba ba ba ba a Qur'ani da hadisi suke dauka ba suna dauka daga wangadun waliyan su ko shehunin su ke sune suke wa mutane hukunci wani ya zagi annabi wani ya rasul adabi wani ya aika da kaza ba aya ba hadisi ba wuce su suka fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su alhalin su suka fi kowa kaurakewa manzon Allah ta zama da karantawan wannan kuma kullum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam komai sai da hujja da dalili dan fadan ma kana da hujja ne ka fada da amin ka sai ka kawo hujja su ko suna fadan abu ba dalili sai sun fada su dinga masa kalin abun nan kalin dalili to haka mani ba jaza bane a da ba jaza bane amma in mutum ya ta cewa jasa ne yake zai wanke yi rikici da shi ba a wani akwai magabata da suka fi cewa na jasa ne ce a wanke to shi shikenan sai a wanke ba a ji magana shi amma mutum ya sallah da mani a jikinsa ba za ka ce ya yi sallah da kazanta ba don ya tabbata manzara suna ya yi sallah da mani a jikin tufafinsa in ji aisha rabbi allah na kuma jikin ne ingantacce kuntu a hukuku ina kankare shi daga tukas manzon sama ya zai sallah haka kaga kankarewa da zai yanzu mani ya bushe a jikin riganka ba za ka ya kankare shi da farcin ka sai dai ruwa idan mu shafi kai tsaye kawai yake mani ba abin nan ba ba na jasa ba ne manzon na yi sallah da mani a cikin Ba Allah ya samu dace in mazi ne kuma na jasa ne mazi wali fitsari duk wannan na jasa ne shi wannan akwai hujja a kansa ba malai ma da ya ce ba na jasa ba ne malam wannan yake cewa mutum ya yi alkawari ba zai sake ya yi ma'alla alkawari ba zai sake aikata wata sabo ba to kuma sai ya zo ya aikata wannan laifi malam zai hukunci hukuncinsa ya saba alkawari kuma ya yi sabo ta ga laifi biyu kenan ko da kai bai zuwa ga Allah daga laifin da yi da kuma saba alkawarin da yi shi ga wannan alkawarin kowa dama ya dauko shi kowa ya dau alkawarin zai zo ya bauta Allah ta'ala zai masa shirka ba zai saba masa amma dan adam ajizi ne tara ne bai cika goma ba ana iya samu ya sama to kai kwarka zo ka ƙara jaddada wannan alƙawarin ka dau alƙawarin ba za ka yi ka dawo alƙawarin yana kanka in ka dau alƙawarin za ka bi Allah za ka bi manzo Allah wasallam Ko da ka abin da kai sabon Allah ne ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala Mana sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda aka yi kinnatin na addu'a akwai wanda shi ma sun nema kuɗi sun ce in ba bayar ba za su cire zuciyan shi suna buƙatar zuciyan bakin mutum shi ma yake suna fatan a su a cikin addu'a da masu kuma neman admission a jami'o'i daban-daban. Cin Allah ya ba su mafita kuma Allah ya yi mana magani wayannan 'yan ta'addan. Allah mana maganin su. A zon na ga ko sika ne na abin da na ja kiri shi ma ana sa muryan sa yakin nafin sun tsare shi ana ta abin nan da ɗaya an sa miliyon ɗari da nawa ne a yi a tabo kuɗin wannan a tsakanin najeriya da nijar an samu tefa kaza so wannan akwai tashi hankali cikin wannan akwai tashi hankali ba ganin muna fata Allah ya fitar da shi shi ma Allah ya fitar da dukkan wanda ke hannunsu su kuma masu shirya ne Allah ya shiryar da su su dina ba masu shirya ba ne Allah ya mana magani Allah ya mana zaman lafiya a ƙasa masu neman admission ne ko appointment admission a jami'o'i Allah ya ba su lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واصفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين